وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا wanda ya gansu zai zaton cewa a farke suke saboda buɗewar idanuwansu alhali kuwa suna barci ne kuma muna jujjuya su a cikin barcin nasu wani karan bangaren dama wani karan kuma bangaren hagu saboda kar ƙasa ta ci jikinsu karansu kuma wanda yake tare da su ya shimfiɗa hannuwansa a ƙofar kogon da za ka kalle su da ka juya baya da gudu don su. kuma zuciyarka ta cika da tsoronsu.